fara don mu ci gaba da zama na bakwai in Allah ya so cikin wannan littafi na jawami al-akbar a shek nasar adi da dr jamilu yusuf zarewa yake gabatar muna ramakallahu da ma'azozin mashukurin majura ka Allahi ah. Rahmani Rahim, wassalatu wassalamu ala ala alihi wa sa'adi wasallama da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani a kan littafin jawami wal akhbar wanda al'allama abdurrahman bin nasir sadi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida ya wallafa a Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dace ba ya sanya mu kayan Allah na gari. Idan ba a manta ba a darasin da ya gabata قلت يا حديثنا ثلاثة كيو يزو كما إذن الله زام تفى حديثنا ثلاثة إلا أكلاو الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث وثلاثون عزيمة وجزاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ومن يستعفف فعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه نعم hadisi na talatin da uku malam yake cewa azumi wa jaza ma'ana ƙoƙari wajen yin abu mai mahimmanci kuma yadda mutum ke samu sakamako an karɓo daga abu sa'id al sunan shi ma sa'ad bin malik bin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yasta'ti Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kame Allah subhanahu wa ta'ala zai kama da shi wa man yastaghni yughni illa wanda kuma ya nemi wadatuwa Allah zai wadatar da shi ana wannan hadisin yana mana ƙara mana ƙarfi akan mutum kame daga abin da yake hannun mutane duk mutumin da yake son zaman lafiya a rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya ga ya kame daga abin da yake hannun mutane saboda galibi a idan mutum Allah maɗaukaki ya ba shi wadatuwa daga abin da yake da shi su samu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma uti al abdu ata'an aghna min ba wata baiwa da Allah zai maka wacce za ta dan haka babban abin da ake bukatar shi ne da wadatu yasa kamar yadda Muhammadu Amin Ashanti wanda ya rasu a shekara ta ɗaya da ɗari uku da da uku yake cewa ya zo da wata taska daga Biladish Taniya ya ce da ƙyar ka samu wanda yake da irinta yace ana'a saboda haka ana son ya zamanto yana da kamewa yana da wadatuwa akwai lokacin da haruna rashid ya yi haji ya haruna rashid ya ce a zagaya da shi malamai su wa'azi in malamin da ya je wajensa sai ya ɗauki jaka kuɗi sai ya bashi ai ya zo gidan al-fudailu bin iyab to da ya zo gidan al-fudailu bin iyab sai ya ce da fudail bin iyab ya mai wa'azi fudail bin iyab ya mai wa'azi ya mai caji daga cikin abubuwan da ya ce masa ya ce mai a tuna waɗanda kake mulka akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda ku saboda haka kamar yadda wanda ya girme ka a matsayin babanka wanda ka girma kamar yadda shi ɗanka wanda kuke daidai da shi ɗanka don haka sai ka girmama babanka ka ji sosai ɗanka ka kuma kimanta ɗan uwanka ce masa kuma ka azumi ya wani ya fara ka in talmaut kada ka yi buɗe baki sai lokacin bayan ya gama mai wa'azi sai ya ce masa ana bin ka bashi eh akwai bashi da na ɗauko a wajen Allah na farallai da sunnoni idan za ka yi shi shine halifa a zamanin daular abbasiya sai mun yi takaitaccen tarihin su a lokacin da muka yi karatu akan hadisin shugabanni ko Fudail bin ya shige gida. Haruna Rashid ya tsaya a kofar gida ko da zai canza shawara ya zo ya ansa da ya shiga gida sai bai wasta ta ce mai da ka ansa da ya ɗan taimaka mana wajen abin da muke ita kuka ya ta kuka da kanta bai wannan da haruna rashid ka takura wa bawan allah nan ya kamata ka kaga a nan gurin alfubel bin iya ba wai ba su da bukata ba ne a'a ne kamewa iya ma'anar wa man yasta'ati bi ifahullah azu mun yi magana akan Salim bin Abdullahi bin Umar ɗaya daga cikin ƴaƴan Abdullahi bin Umar ɗaya daga cikin ba'u na Madina Salim bin Abdullahi bin Umar Hisham bin Abdul Malik ɗaya daga cikin halifofin Banu Umayya ya haɗu da shi a masallaci yace a kara makallawo a da duk abin da kuke sa mu Salim bin Abdullahi bin Umar ya ce da a ah, kan bin abdulmalik ya ce masa ina jin kunyan na roƙi wanda ba Allah ba a masallaci saboda haka sai kan bin abdulmalik ya fita waje ya jira shi to bayan ya jira shi a wajen sai ya jira bayan ya fito sai ya sake maimaita mai wannan bukata ala gafata malam duk abin da kuke a zamu salim bin abdullahi bin umar ya ce ta ah, har na shiga masallaci ba abin da na roƙi Allah har na duniya kaga tunda ba roƙi Allah komai na duniya ba kai ma ba zan roƙi saboda haka musamman mutum da yake malami ko mai karantarwa yana buƙatar abubuwa guda amma ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci, mutum da yake malami yana buƙatar sana'a kamar yadda a annabi shu'aib yake gaya wa mutanen sa araitu in kuntu ala bayyinati rabbi sai ce ni wara razaqani ana wa ma uridu an ukhalifakum la ma anhaakum an kaga suratul suratul ara kowanne annabi da Allah ya ambace sai ya ce wa ma as'alukum alayhi ajr ana buƙatar wani lada akan wannan aiki Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nabiyyin illa wa qadra al-ghanam yace hatta ana kuntu ar'aha ala qarari tsari ahli makka yace ba wani annabi face sai yayi kiwon dabbobi yace har ni ma nayi kiwon dabbobi mutanen makka suna dan bani kuɗin kashi ta musu ba na son malami ya zama yana da sana'a amma abin da ya fi muhimmanci na biyu ne malami ya zama yana da kamewa yana da wadatar galibi idan masu kasan isan da suka ba su aka amsa za raina ka wani lokacin ma wani abin da gangan za a yi maka shi saboda haka wannan shine dalilin da ya sa malaman da aka fi darajar sama da malaman yanzu malaman da a lokacinsa ana cewa sharrul ulama da alal umara sharrul umara Allah ya da kusa al’ul. mafi sharrin malamai wanda yake zuwa wajen sarakuna mafi sharrin sarakuna kuma shi ne wanda baya zuwa wajen saboda haka wadatar su ba ƙaramin a taska ba ce wa man ya tasabbar yusuf wanda ya haƙurƙurtar da kanshi Allah zai ba shi haƙuri wanda ya haƙurƙurtar da kanshi Allah zai ba shi haƙuri haƙuri akwai lokutan da koyon shi ake akwai wani mutum da ake mamakin haƙurinsa ya ce shi a wajen al'ahalar shi ne kai ce ya haƙuri ya ce bai baiwarsa ce ta taho da ruwan zafi ta fara da shi sai zuba a lokacin da ya ga ranta ya ɓaci daɗin abin da ya faru ba kawai sai ce ya 'yanta saboda kan ma ta shiga damuwa saboda haka da ya zamanto yana zama a zaune a wannan duniya dole sai ya zama yana da haƙuri na farko haƙuri akan bauta wa Allah akan ta bauta wa Allah akwai wahala a ciki kana bacci daɗi ka tashe ka ci a salatu wanda imani ya ba da za kai kaga akwai wahala wasu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta suna da daɗi ya tana son su ga mace hammatu tsaleliya mai kyau ta yadda komai da komai a ya harka amma sai Allah ya hana kaga in ba ka da haƙuri ba za ka iya baranta na uku ne haƙuri akan cutarwar da mutane za su maka da kuma haƙuri akan matsalolin duk da ba zai iya haƙuri da mutane ba ba zai iya zama da su ha Allah da ya halittu mutane suna cuta inda cikin abubuwan da Allah ba su shi a danganta mai ɗa da mata amma kuma suna danganta masa wa ja'alul mala'ikatan ladina hum ibadur rahmani shahid alqahum kul in kana lirrahmani fa ana awwalul abid a gani Allah ya tsarkake kansa amma suna danganta masa subhanallahi rabbis samawati wal ardi wa rabbil arshi saboda haka kaga wannan Allah baya so amma kuma suna danganta masa ba ka su bayan adam ibn hazm az-zahiri a cikin littafin a asiyar wal akhlaq yake cewa duk mutum da zai jagora ne dole sai yayi sadaka da wani bangare na mutum yace kuma wanda ya zage ka ya fi wanda ya yabe ka saboda wanda ya zage ka ɗayan abu ko ya faɗi abin da dama kana da shi zai taimaka ma ka gyara ko ya faɗi abin da ba ka da shi wannan ya maka gudu wanda ya yi ka kuma faɗin abu ne ko ya faɗi abin da kana da shi su faɗi sabo ko ya faɗi abin da ba ka da shi ta fasa maka kai da haka dole mutum sai ya koyi haƙuri da mutum المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عزاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عزاهم مؤمن da yake haɗuwa da mutane yake haƙuri da cutar ya ku muminin da baya haɗuwa da mutane baya haƙuri Kuma o utiya ahadan ata al khairan wa awsa ba wata kyauta da Allah zai wa mutum ba ke da haƙuri aga ka duba annabawan Allah annabi Nuh da ya zo mutanen da suka ce inna lana raka fi zalalin mu muna ganin kabatacce amma bai rama ba kawai cewa laisa bi dalalatu alaki rabbil alamin yesu ina annabi hud da ya zo suka ce inna raka fi safahatin inna lanazunnuka min alkazibin Allah ke akwai wauta ma a tare da kuna zaton ma dai kawai kai makareci kuma annabi salihu ta ce masa kadi kun tafi kamar jikon kabla haza kula yadda ka taso da hankali da muna ta fatan za ka zama wani abu ba ka kalli yadda ka ƙare shine ma na kadu kunta sina jubban ƙabla haza da ka taso mai hankali na tsatse amma Allah yanzu jiddar da ka kawo wannan maganar cewa mu daina bauta wa gumaka dukka ka juɗe tunaninmu ai karkon shine marjuwan ƙabla haza kafin ka faɗi wannan magana da mun yi zaton za ka zama wani abu kuma annabi shu'aib ya ce asalatuka don wannan sallolin da kake yi ya suke sa wa ka hana ma abin nan suka ce wallahi walau la rahatuka jamnaka. rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz wala in ma ban da wai kana da dangi la da ce mun ba kowa bane ba ba kawai dai matsalar shine kai dan dangi amma an ban da dan dangi ma ai da tuni sai a ji wani labari ku kaga ba wanda ya rama kuce a rahabi a azu alaikum min Allah wattakhadtu wara'akum kawai shi Allah da aka raina shi ya dame shi amma ba wai mutunci Nabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo ya ja bargon shi ya ce wannan dukiyan ba ta babanka ba ce da ta babaka ka bani annabi ya murmushi a bashi wani lokaci da aka cutar da shi ya ce rahimallahu afirka laqad uziya bi akthara min hadha fa nan musa fa baya wanka ne ga banu isra'ila saboda ba su a ga al'aurar shi suka ce goyiwa ce yasa baya so Allah ya ce la ta kallabina azamu ababarra'u Allah min qalu suratul ahzab muttafaqun alai bukhari da muslim ne wala الحديث الرابع وثلاثون أثر الصدقة والعفو والنواضع والتواضع نعم. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة قال فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله an abi huraira an karbo daga abu huraira kala yace kala rasul manzo Allah yace ma nakasat malun min sadaka ya ba ta taɓa raguwa ba saboda bayarwa alam ba za ka taɓa samun mutumin da yake ciyar da duki Allah wallahi dukiyarsa ta ragu kuma na ce zai yi wuya ka ga mutumin da ya samu ta halal kuma yana taimakawa mutane ka ga yasiya ce wanda ka ga yayi kudi ya ce galibi za a ga akwai bayawa ko dai asalin kudin akwai haram ce ko kuma bai taimakawa mutane duk mutumin da yake yin sadaka yake kyauta a dukiyarsa za ga Allah yana hambudo mai albarka Allah Maɗaukacin sarki yana cewa suratul saba'i ko wa ma an fa in fa huwa yunqid duk abin da kuka ciyar ko ya yake to Allah zai maya cikin kistoshi waɗanda ba zan taɓa manta da su na ban mamaki lokacin muna kan wajajen 1999 akwai wata mace ba dai wayayya ba ce za a ce tun daga maiduguri ta zo kano tana neman alhaji ba ta san unguwarsu ba bata san lakabinsa ba kawai alhaji musa ta taho tun daga maiduguri ɗan uwanta ne tana neman shi sai da kudinta gaba ɗaya ya ƙare aka tambaye ta a wata unguwa sani ba eh sana'a shi za ta ce da ya taɓa yin ya taɓa ya da da mahauci amma yanzu bata ma san me kudinta duka ya ƙare a gabana ta zo neman taimako sai mutum wani ya ba ta naira ishi kuma ya taimaka mata da naira goma wallahi abin da zai baka mamaki mutanen nan ba su bi gurin ba kawai ce ga wani mutum ya zo a mota ka gaggaisa ya zo wani neman wani mutum baya nan sai ɗauki naira hamsin sai ba wanda ya ba ta ashirin sai ɗauki naira ashirin sai ba wanda ya ba ta naira goma wallahi mala wallahi haka ya faru haka kawai Allah ya aiko shi wanda ma ya zo neman bai same shi ba su kawai a kofar gidansu wannan shi ne ma na ƙasar malum mai sadaka babban abin da kake buƙatar shi ne ya zaman to ka yi don Allah amma in dai don Allah ka yi Allah za ka samu maiwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullum in mutum ya wayi gari akwai mala'ika mala'iku wani zai ce Allahumma aati mumsikan alafan wa aati mumsikan alafan ya Allah jin ne bayarwa Allah ka mayar mace wanda kuma baya bayarwa ya Allah haɗa shi da asara wa ma zada Allahu abdan bi afwi lahi duk mutumin da ya yi abuwa kuma Allah zai ƙara masa da ka a ya akwai yadda za ka yi afarta ibn al-qayyim yake cewa akwai wani makiyin malamin sa ya da yawa saboda haka ibirin al ya ce yana rasuwa ya zo ya samu ibirin taimiyya ya ce masa wani ya mutu ibirin taimiyya ya hanta kai da shi nan da nan sai ya yi sai ya tafi gidan mutum talanta abin wata matsala da ku kawo mu a ga lokacin da mista ya yi rantsuwa ya shiga cikin ta ifk ya shiga cikin waɗanda suka jefi na Aisha da zina Allah ya wanke ta sai na Abubakar ce waje kara ba shi abin Allah ya ce wala ya ta sa'ad an utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin wal ya'f wal yasfahu yaghfir Allah lakum يغفر الله لكم Allah ya ce wallahu ghafurur rahim ya ce kada ma'abota halala rantsi ba ba za su bawa mutanen ke a abinci ya haƙuri mazan su Allah ya gafarta musu wa matawa ba a hadin ta illa rafa'ahu babu yadda za a yi ka kaskantar da kai zuwa ga Allah a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darje a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darje duk mutumin da yake girman kai Allah madaukakin ta kaskantar saboda kamar yadda Allah ya ce alki ya'i azzamatu kari faman na za'ani ikin min ha qasamtu Allah madaukakin sarki ya ce girma mayafi na ne ɗaukaka kuma kwarjalle na ne wanda ya yi jayayya da ni a ce ya ma na kasamta zan hallakar da shi kan Allah ne yasa galibi kai rayuwarsa ba ta yi kafin Allah faɗan adam idan ya san haƙiƙanin ai ba zai yi Allah yana yawan nuna wa ɗan adam shi ba komai ba ne a suratul baqara kaifa tafsiru amwatan fahiyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yi turja'un ko me yasa kuke cewa Allah ne alhali asalin kuma ba a yi ahyakum sai Allah ya raya ku ana asalin ku son mani ga mani mataccen abu ne idan ya tafi riga aka sun ya bushe amma Allah sai ya raya ku sannan ya kashe ku sannan ya raya ku ƙarshe dai zuwa gare shi wani sarki mai girman kai ya wuce wasu mutane idan suka tashi wani malami sai ya ƙi tashi Yawai, ko sai ce baka gane ko ni wane ne ba ne ɗan adam ne farkon ka ƙazanta ƙarshen ka mu ka kuma kana ɗauke da baha ya kuke gani wannan definition ɗin ya yi sosai aran ma ya ce zai ba shi kwantar da kai Allah yana son shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ba'du ba Allah ya yi wahari gare ni cewa ku kwantar da kai ce, da wani ba zai alfahari ba akwai bambai tsakanin girman kai girmama kai girman kai yana da kyau amma girmama kai yana da kyau mutum ya bantuwa da shi kada ya wulakanta رواه مسلم الحديث الخامس والثلاثون ثواب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي فأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه نعم والخلوف قل الصائم ولا خلوف قل الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم سنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه قال karbo daga abu warar Allah ya da shi ya ce kara wasu ya ta sallam Allah ya ce kullu amal bin adam yuba'a duk aikin ɗan adam ana ana ana الحسنة bi ashri amsalha duk aikin alkai da ya za a ninka shi ila sabo ake zai har izuwa Allah ta'ala Allah ya ce illa ya azumi fa na yake nake ba da ne ya da'u sha'awatahu wata ta'amahu saboda ne saboda wanda yake azumi yana barin sha'awar samana ba zai sa da iyalinka ba wata amahu yana barin cin abinci ajiri saboda isra'imi farhatan e cin abinci yana da e azumi yana da farin ciki ya biyu farhatun inda sifirihi akwai farin ciki da zai yi lokacin da ya zamanto ya yi buɗe baki wa farhatun inda liqa'i rabbi akwai farin ciki a lokacin da ya haɗu da uba wala kalufu man misa'im warin bakin mai azumi haɗu wa'imin rai ya fi girma a wajen Allah fiye da aishin almi wasu mu azumi farkuwa ne wa iza kana yawmu sawmi ahadikum ku yarfus da azumin ɗayan ku ta zo to falayar ku falayar ku malaman sun fassara shi da kada ya jima'i har muqaddimatul jima ma duk mana kada ya dinga wasa da iyalin yana da kyau idan mutum yana da mata ya zu da rana ta gina yawan yi mai kwalliya saboda zai iya jawowa a yi mukaddimatul jima kuma hakan zai iya kaiwa ga ɓata azumi bisa da tuttawa na da ba su cika sa aure a watan sha'aban ba ya yi aure a watan rajab Ya ce wala ya kada kuma yi hayaniya daga sauki da magana shi ma'anar wala ya in sabahu ahadu idan wani ya zage shi au qatalahu ko ya yake shi kan ya kul sai ya ce in imru'un sa'im kafa kun alai bukhari da muslim ala kulli hal wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutum azumi ta rana ɗaya saboda Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai nisanta fuskarsa daga wuta tsawon mai tsawon shekaru nawa tsawon shekaru nawa tsawon shekaru nawa saba'in na karibi haka ba ne kaga wannan <clears throat> yana daga cikin abin da zai nuna maka girman azumi kuma mahimmanci azumi a daga cikin mahimmancin azumi azumi yana sa mutum kama lafiya a jiki saboda yawancin cututtuka da kake gani suna faruwa ne ta hanyar cin fa inna da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi mafiya yawancin cututtuka abin da yake sa a same su cin abinci ko kuma abin ne ma'anar fa inna da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi yawancin cututtuka ana samun hanyar cin abinci hanyar shan abinci ta tafakun alai tsari da musulmi karwaito الحديث السادس والثلاثون الحديث السادس وثلاثون نعم الحديث السادس وثلاثون صفة الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأؤينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردي عن قبض نفس مؤمن يكره الموت وأكره مساءته فلا بد له منه نعم رواه البخاري أنك المولى أبو هريرة إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال ألا إلا شاء ولا شيء كرا حديث القدس إنني بمبنتي تكارن حديث في القدس مرغوب حديث ba zai iya gaya min bambanci da tsakanin hadisu, a alhadisu da bauni na'am na ɗaya a hadisu kudu, ana bai halatta a rawaito shi da ma'ana ba Kudin tana so ne ka kawo bambanci ne tsakanin hadisul kudusi da kuma Qur'ani. Illa. Ina da shi. Qur'ani ko hadisul Ana mu'jizun ne bilab. amúbáyìíta. ma'ana hadisul qudus ya halatta a rawaito da ma'ana kuma qur'ani bai halatta a rawaito shi da ma'ana ba man adali waliyan faqad azantu bil haqq wanda yayi kiyayya ta gada azantu bilhar an sire yaƙi wa ma taqarraba ilayya abdi in abu ilayya min maftaratu alai bawa na ya kusance ni da wani abu ba fiye da abin da na farlanta masa وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bawana ba zai gushi ba yana neman kudi hanyar nafil hatta uhibbahu hatta asu ana Allah subhanahu wataala yana nuna mana nan cewa abin da ya fi so ka aikata shi Allah to bai kamata ba zai iya yin sallar asuba a jam'i ba ya yi aiwace yin sallar asuba a jami'i ya fi muhimmanci ne da yin sai jami'i shi ne ma'anar wa ma ta karraba ilayya abdi sai in a ahab ilayya min maftaratu alai da ka yi azumin litini da alhamis ta olsa ta kama ka saman to ba za ka iya yin sallah ba sai a zaune kar ka bar azumin litini ya ce za a hababtu sam'ahu alladhi yasma idan na so shi zan zama jinsa wanda yake wa basaruhu alladhi yubsiru bi zan zama ganinsa da yake gani wa yadahu alladhi yabsu da hannunsa da yake riƙe abu da shi wa rijlahu alladhi yamshi yamshi kafarsa wacce yake tafiya da ita wannan hadisin masu aƙidar alhulul aye suna samun mashiga ta wannan hadisin saboda suna masa fassara ta zahiri suna ganin kamar Allah yana iya shiga jiki amma kamar yadda malamai masana suka faɗa abin da ake nufi da kuntu sam ahullazi yasma'u mana Allah zai datar da shi ya zama baya jin wani abu sai abin da Allah ya ce wa basarahu alladhi yubtu bi mana Allah zai zama yana tare da shi ba zai ga wani abu ba sai abin da Allah ya ce kuma akwai da Allah ya datar da su da haka Allahu alam duk daga yin kira'at na a baya amma yadda muka karanta kistar qalun a ɗaya daga cikin littattafan kira'at, ina cewa qalun ne ragowar maganganu ƙur'ani yake amma ragowar maganganu baya ji haka ne ko baya jin ragowar maganganu amma yana jin ƙur'ani eh ko daga nesa zai ji amma baya jin baya jin ragowar maganganu ta kuma imam ne filkira amma kuma kurmani amma yana jin ƙur'ani kaga wannan ai kuntu sama wallazi yasma ya fassara ra'ana. a gani saboda haka akwai abu muslim alhaulani an ce iyalansa ko so suke yi su kan bari ce ya fara sallah saboda in yana sallah ba abin da yake abin da za ka yi a kusa da shi ba zai ji a can tare da rabbul arshin masarar wanda zai fi akwai mutane da yawa akwai a nan sosalam ya yi bude daga cikin sabon sa ina ga su aibi ne yace ni fal abdu aib laulan ya kafi Allah lam ya asu adalla da bawan Allah ina ga su aibi ne yace ko baya jin tsoron azaba Allah to bai saba Allah ba ko bai ji tsoron azaba ba ba zai saba mai ba akwai bayan Allah na garin magabata an ci inda za a ci ne za ka mutu abin da zai yi ya gwargwadon ibada ke an ce gobe ne mutu ba ka ba zai iya ƙara kuma Allah ce wala in ta'ala ni la nan, ya roƙe ni zan shi. wala in ta'aza ni la uhi ya nemi tsari na zan ba shi kariya akwai wani lokaci Abdullahi bin Mubarak roƙon ruwa a daidai safa da marwa shi Abdullahi bin Mubarak abokin Imam Malik kuma su tarihin masu sun ce shine yake finance din Imam Malik imamu malik yana na yana ba da ilimi kuma malami ne kuma mai kuɗi ke taimaka imam malik bawan allah ne yadda wasu malaman suka ce mazhabarsa ba ta gaza mazhabar imamu malik amma shi allah bi azurta shi ɗalibai wannan za su in kana karanta sunan turmuzi za ka dinga jin ana kawo makawar ibn al-mubarak in ya faɗi magana yana kawo magana shi wata rana sun ce roƙon ruwa suka roƙi Allah ruwa suka roƙi Allah ruwa ba yi ruwa ba kawai sai suka ga wani bawa baki da gwadon shi suka gan shi yana roƙon Allah ya Allah kai mana ruwa mutane suka cikin wahala ya Allah kai ruwa yanzu yanzu kawai zai suka ga sama ta murfi a'a suka damu suka ce yanzu mu muna nan muna ta roƙon Allah amma wani bakin bawa a ce nan da nan yi addu'a har Allah ma ya amsa sai je ya faɗa wa al bin sai Fudal bin Iyab idan Allah a san ya je ya roƙi mai gidan bawan nan akan ya ciyar mai da shi yace ai ba nan mutum yake ba zai ce mai da shi ba ga yadda yake rayuwa ba cin komai na abin da yake hannun mutane in sana'a da yayi idan samu dan abu dan kadan ya sa a bakin salati karshe dai da ya mai maki a yi kama hanya za su tafi a gidan fudal bin iyam sai bawan ya ce da abdullahi bin mubarak dan jira shi yana da wani wurin yi a rasa sai eh, yi nafila raka'a E, wai go wajen abdullahi bin mubarak sai allaka haja al'amun kana da wata bukata ina so zan koma ga Allah sai alfumel bin iyab ya ce masa a tish a abdullahi bin mubarak ke dan Allah ya taimaka ya haƙuri ƙara sa'in tashi ai da mutane suka gane ina so koma ga Allah kawai ya ga bawan nan ya durƙusa yi su ya ce Allahumma anan an Yalla ka ɗauki raina yanzu yanzu kawai sai ga mu kaga shi wala in alani akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba anta akbara il abuwa lau aqsam ala Allah la da yawa ka ga mutum butu butu butu butu da shi in ma da zai je kofar wani mutumin za a tunkuɗe amma in ci, wallahi yau Allah sai an yi kaza Allah zai yi ka kai kafara ne ma'anar lau aqsam ala Allah la abarra ce wallahi yau sai an yi ruwa idan kawai kai kafara sai Allah ya sa a yi ruwa kaga Anas ya rawaito hadisi ina gana dan uwansa ne Anas bin nazir wanda ya rantsi akan ba za a a Allah kuma ya ki ya kira ko aka ba ya aka ba to Allah subhanahu wata'ala shi ma yana maka baiwa ne gurgurdan yadda ko a Madina ɗaliban da muka yi karatu ga gwargwadon wurin Allah mutum kuma ne yake sai sai wanda muka zauna da shi ake ɗan yaman ta haka bukari wani za mu yi jarabawa da daddare zai kuma hada a wasu ina gaya maka akwai wanda muka zauna da shi komai da kalabulwan wani ma hada a wadin da ya ba kawai ya saurari lantarki za ga gwargwadon tsoron Allah mutum wajen hadisi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cewa a suratul hajj inna Allah ya yudafi wani aman to Allah galibi yana yin alfarma yana kiyaye waɗanda su Sheikh Zarban gayi Allah ya masa rahama yake ba da labari akwai wani ɗan uwansa wani maki da niyyar zai yadda shi sai da suka je daujin yana ƙoƙarin su kawai ce wani sun kato ya zo sauke wannan mutum sama da shi a ƙara jin labarin ɗan uwan shek zarba ne ƙara jin labarinsa ba mata guda biyu wasu wata mace da namiji wata mace da ɗanta suka shiga ruwa suna yawo suna cikin ya jirgi kawai sai jirgin ruwan ya fashe sai wancan kalar da matan wani waje ma yaran aka wanke kalafin idan kawai sai ya zamanto a matan nan sai ta haɗu da wani mutum ruwa ya ce ruwa ya je kawai sai haka zai taɓa ta ba mala yanzu muna irin wannan hali Muna irin wannan halin za mu saba wa Allah a biyar matan nan tana nan kawai can ke daga wasu masu kwale-kwale sun tafi tana shigowa kawai ga ɗanta. sihir ita ke tambayar su ya aka ina suka ga wannan yara ta ce wala su ji sun ji wani sauti yana cewa ga yaro can ko ku ɗauko shi ku saka shi a cikin ko in kifar da jirgin gaba ɗaya suka ce su kawai abin da suka ji kenan saboda haka shi ne suka je suka ɗauko shi suka saka shi a cikin jirgin ruwa kawai su iya sautin da suka ji kenan zai yi wuya mutum zamanto yana biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata kuma ka ga Allah maɗaukakin sarki a taɓar da in dai kana biyayya ga Allah maɗaukakin Allah maɗaukakin sarki kuma zai kare don haka duk mutumin da yake son samu nasara a rayuwar shi ta a kansa wajen daga cewa ya yi biyayya ga Allah sarki ya ce wa ma taraddatu an shay'in taraddu ana fa'ilu taraddu an qabdi nafsi al-mu'min Allah ya ce babu abin da nake aiko akai kamar karɓar ranmu Allah ya ce ya karahul muminin yana baya son mutuwa wa akrahu masa'atahu ko ba na san bata mai rai wala budda lahu babu makawa kuma sai mu ya mutu saboda me saboda na riga na hukum nafsi dai kafin wa ma kana li basharin qabli nam wa ma ja'alna wa ma ja'alna ne ko li basharin min kal khud babu wani wanda aka tafasa wa dawo kaka mayyitun innahum mayyit la bud ya ida Imam Bukhari Bukhari ne ya rawaito haka wannan yana daga abubuwa masu na uku da rage mana an amsa kuma tambaya mai tambaya babu an babu rarrasa yarku ma'i matin ana iya fassara shi ma'anar ayar ko dai waɗannan siffofin da suka wani hadisin duka suna nuna mana ba Allah maɗaukaki yana siffanta da su waɗanda suka dace rasta da kuma matsayin shi Allah maɗaukakin sarki yana tabbanta da kofi irin na 'yan adam amma a suna amma a haƙiƙa sun saboda laisa kamil kaga a sabu albasar duka kofi ne ɗan adam yana iya tabbanta da Allah yana cewa hal ata insani shinun min ad-dari lam kun shai'an inna khalaqanal insana in nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu a kuma shi ma kira kansa a sam'ul kamar yanzu yadda jin akuya ba ɗaya yake da jin adam ba waɗannan su ababen halitta ne na kuma ga jin mahalicci ai ba za ka kwatanta shi da haka dan an ce Allah yana ji baya nuna dan adam waɗannan sufofin da suka hadisi nan suna nufin a daidai da yadda ya ce girman Allah daidai da yadda ya ce ya matsayin Allah subhanahu wa ina ga za mu taƙaita wannan darasi a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wani karasin ba a fulani